to assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah dan annabi wannan faɗakarwa ne wannan ya ƙaramar yarinyar shekaran ta goma kusan mutum biyar suke lalata da ita kuma babban wanda ya fara wannan lalatan da ita kanin mijin kanin mahaifiyanta mijin kanin mahaifiyanta ko uwa ɗaya uba ɗaya mahaifiyanta ne ta kai karanta gudun shi cewa ba ta zuwa tallan an ɗaura mata talla ba ta zuwa shine ya yi amfani da wannan daman yake lalata da ita kuma ya sanar da yayin shi ne ko kallon shi kika ce eh. ya sanar da yayin shi guda biyu wansu ɗaya wansu ɗaya su ma suke lalata da ita yana da aboki guda ɗaya shi ma ya gaya mishi shi ne wanshi ko shi ne abokin shi suka zama su uku suna lalata da ita saboda yarinya ne ta gaya ma mahaifiyanta saboda tana fitsarin jini mahaifiyanta ta ɗauke ta ta zo ta yi mishi wani wai har su bai daina ba ta yi tiratinin za ta kai shi a kulle shi in ya ci gaba da mayar da lalata amma bata daina ɗaura mata talla ba da uwan da uban ba sa tare ne wai ta ɗauki talla ta je kasuwa sai ta ga mai sai da gwanjo ko wai ya siya mata takalmin makaranta na biyu da hamsin? sai ta gaya mishi matsalar da ke damunta ta ce gashi namijin ƙanin mamanta da ya yi shi su biyu suna lalata da ita sai ya ce Allah ya shirye su me ya ce ya ce wai Allah ya shirye su shi kuma duran juma'a sai ya sa ta a mm, toilet yana lalata da ita kuma tana yin fitsarin jini sannan sun sa mata infection ga ciwo bruises duka a gabanta kun ga mutum hudu kenan sannan ta ɗauki tallan shinkafa kuma kika kai ina gidan biredi shi kuma mai gidan biredin bai ma san wai ana fyaɗe da ita ba shi ma ya siye shinkafanta kuma still ya sa ta a cikin bayi ne ko ya sa ta a bayi ya ci gaba da fyaɗe da ita series of fyaɗe mutum biyar a kan yarinya shekarun ki nawa shekaran ta goma a duniya abin da ya sa nake wannan magana saboda iyaye mu muke kai kan mu haɗaka wani lokaci yarinya ta zo ta gaya miki ga abin da ake mata amma ki ce wai zaki je ki faɗa me amfanin hukuma me yasa ba ki kai ka ba kuma me yasa ba a daina daura tallan ba da shine ya ja mata musabbabin wannan lalacewa yanzu ga ta an da ciwo a cikin jikinta da yanka tana yin fitsarin jini tana da ciwo a cikin cikinta wai duniya ina zamani wannan bala'in da ake ya kamata gwamnati ta ciro waɗanda suke firizin wanda aka yanke musu hukunci ko mutum biyar ne a yi izina da su saboda a yanke musu mummunan hukuncin da zai sa mutane su tsorata wannan bala'i da musiba ya ishe mu wannan masifa ya kamata a ce mummunan mataki ake ɗauka akan masu aikata wannan safe da rana da dare kullum akwai rape yanzu muna interview da ita ina tambayan ta an kira ni daga Zaria shi ma an yi fyaɗen yarinya a shekara hudu kes din yana nan a police station din Zaria na ce wasu su je su duba saboda ni yanzu zan wuce police station ne inda aka kamo mutum hudu sauran mutum ɗaya wannan bala'in ya kamata iyaye su duba wa'anni ne abokan 'ya'yansu idan yarinya ta fita ta dawo ta daɗe ki duba ina ta je ki duba su waye da waye suke mu'amala da ita in kika ga an ba yarki ko dan ki da ana ma namiji miji ma wani sabon abu wanda ba ke kika siya ba ku bincika ku ga menene aka sa a ciki menene me ya faru waye baki da wa kike mu'amala wannan shine bala'o'in da muke fuskanta na rantse da Allah da Annabi in bamu tashi a tsaye akan maganar fiadan nan ba wallahi billahi tun kina ji a labari a nesa zai zo har cikin gidanmu wallahi wannan abun ba wasa bane bala'i ne musiba ne ibtila'i